الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ينا إفاصلي شافوا شدين غبا يا محرم كو 1435 كالندا الهجرية نعجم دي دي دي شافوا شدين غوتي ينا سيئن نوفمبر 2013 نعم kafin littafin ya ji ya fi kulmiyar tsaron nasu ya likuli musulmi wa musulma na ya ci gaba page 450 ga baido man ga alhalifu fil ku ci shi yiboro alikali kuyoko alqadawi alqadawi ya e bayan kalin jogo wa amma in kana mutahlifan min alqadi amma ya ga shaci wa gan mujukuti da na mu wa gan mujukuti yi likali aw man yanubu anhu ko da ne dikin ya likali na fali yaminu alani yati mutahlifi kuti shi jiwuci ana wa da za ti ubo ne yi ni ya da na wa gan mujukuti na la ya yati alhalifi wudi ni ya da na shi kuti na to wajinu biyo bani ana gani lili gọ́ọ̀ jí gáyàn kú wọ́n mai kí zana wọ́n mai zànà aládẹ́nà kọ́ suspect kó àti òzòkó ẹ̀ndú orílẹ̀ ara ìlú kó mitigato ìdáná ọ̀gánà jikú tí bẹ̀ tó ẹ̀ ti gangan ti gan káṣí wíjọ ọ̀fẹ́ jì gan wàláhì nígáyí máa ṣí mú ìkìlọ́ pẹ̀lú ọjọ́ ni ọkú kákùnlá adéká gọ́wọ̀ jí ha jíyàn ẹwà bá na jìnà tó kúwọ̀ ṣe gẹ̀gẹ̀ náà ẹnàwẹ̀ jínú fi gẹ̀ wẹ̀ láì nígáyí máa ṣí mú ìkìlọ́ náà wọ̀gẹ̀ tẹ́wúríyà wọ̀dí ẹnàwẹ̀ pàníwọ̀gá bà máa ṣí mú ngba waga gamina mina lo ile min ni ka ile ki waga ba fún ni e ni to ala to wuji e waya ko la ji fa inda ne miya wa yadullu ala zalika ina lawa ya tiya ganna na hadisi ya abi radiyallahu anhu nuna gan annabi sallallahu alaihi wasallam ga yaminuka la ma yusaddiquka la yusahibuka yaminuka kuti jiyewe ala tiya ma yusaddiquka yana gawa ya gaskiya la yusahibuka zabaci wannan imana zabaci yewe ena waga nga ya waga gaskiya ne na waga giboro likali likali tigawo shi kuti wacce kuti shi kawai za ta ga wuje na waje kuci ci ubonin gawaye ba likali agwa ebe na awa ga waje kuci ya tiye e na likali ji e investigation ci ubonin eh wafi riwaya ci riwaya na ce magan aliyaminu kuciji alaniyatil mustahlifi wanda da ya tiye ni ya e zane gawa ga waje kuki nan wanda ya tiye wanda shi na ba قال النووي الإمام النووي هذا الحديث حديثنا معمول على الحلف ولكن لا تتنيا كتجو باستحلاف القادة بكلي كالي وقو وجو كتنا فإذا دعا رجل على رجل حقا بان وتغا قو دعاك تاتنيا ذان وتو فحلفه القاضي بكالي وابي وجو كتي فحلف ذان ما كتجي wani wani jami'ar ko wawarra fi gairi ma na walƙadi wace da tauriya ji a ma'auji niyan yin likada ki ga tauriya so ɗazlagun shabugan ko ma na wagangan a ga fasara guba fasara na na fasara na na fasara na sona fasara na na so lọ́tọ́ wọ́n pa ní gáwọn understand wà wọ́n yóò wà tauri àjí lọ́nà kó ẹ̀dàdájí gbóró ìkáàlẹ́ òjá tauri ji in akadati yaminuhu alama nawawul qadi wato zannan kuti shi ya zanna kuti shi da har fa tọ̀nà wọn àtẹ́wórí àdínà ẹ̀nà ìkàlígá jẹ ní ìwọ̀n ti gbígbà wọ́n tí wọ́n ti wá gẹ́gà ní oṣù kú tí ní ìkàlígá aláìbí tó ń di ẹ̀rà wala tanfawwa tauriyatu tauriya ma babu wannan waju giyan waju amfani wa hadha wa ne ai jima wa jitin nan wa daliluhu dalilu ma hadha alhadith wal ijma la hadith ya al yamin Allah ne yatil mustahlif ko dan bai ijma wa yaman shi no diga na ko wa gada kotu wa ne gan ẹ̀làgá gangan èké ìgbẹ̀gbì mùdíkíọ́ mùdíkíọ́ ẹbú ọ̀gágagà búburúkù ẹgbẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀bẹ̀ ẹ̀gbẹ̀ wọ́n yá ṣe ọwọ́ gánú fa'amma ìzá halafa lè rẹ̀rì istihlafil qazi ẹzàgádà kútí ṣe àmá wọ́n yẹ̀rì ká níwágun ṣe kútí à wọ̀wọ́rọ̀ mùtíma tauriya ji tàǹfọ́ òhù tauriya na jin amfani wala ya ní ọjọ́ ìdánná fún àgbẹ́lá náà jígí wọ́n bá sọwọ́ an halafa ibtida an min gairi tahlifin jeji yo zane shi shi daga cabo zane wa kusha aw halafa gairi alqadi wa wa kushi wanda zai zane umar ji zane ke ji represent na nan ya tiya shiga ga ima na ya zashi nan a wagon shi kuki amma zane wagon shi kuki na wuji likali a umar ji zane represent ya likali na wuji zane likali to be as wakili na no ji gani ko ka zane ga tauri a ji tauri a wani ajiyar amfani amma wani ga yi wuro ko zane a jikini ya likali nan wale ga wani jiki a tauri ya ju amfani amma ga ga lika lika ne su ne concept yiri na no to judge to justice to magistrate to likali wale ko hatile hata to yiri panel yin su yi ẹ̀sùn ní ìkájẹ́ ló láà tó lóṣìí wọ́n náà ní ọ̀rẹ́ wọ́n wọ́n yóò dóòlè wọ́n yóò tún lérí náà wọ́n dégà àti fúnkṣọ̀ yìí rí mú kí àgbàgbúrò kọ̀gbìnà ìsọ̀sáàtì kí wọ́n àrò ya gani gama da wallahi ti ba ngato ka ga zan ngo le nga yeli ka yo tukun wale dole da nga gana nga lutu be zan wọ́n lótún bí àárín àbẹ̀kí wọ́n kú ti ṣìgbóró ìkàlónà wọ́n láyé ti bára bí ní àmá kágázà wọ́n ti bí ní káàrí asúkún wọ́n láyé ti bára bí ní yẹ́ tìlúmútà ìfẹ̀gẹ́rẹ̀ lùkáàdì ààjẹ́ ti bára àlámitú ga wa ga zai kú ti na káàrí àwọn ti bí ní káàrí àná wa hasiluhu ya dai ga na kuwa karin annal yamina zaniyatil halifi kuti shi dai wanda da ya tiye ne ya ga gashi kucina fi kulli al-ahwali halin dondo illa idza tahlafa wal qadi inda wali kalika wa mun yukuta aw naibu kuma da dai kina likalina fi da'wa tawajjaha ilayhi ikiya kle mun do tina di tati ubana dawa ba na waje waji da dawa ji muzulunci wa ba albayyinatu ala almudda'i Wani yaminu ala man ankara safir waje ba wannan ko ma'ana zaka zami mashin yi zaka zami saiti yi zaka zaka zaji ne kaza la la kaza shi malayu ya miya magan wa la miya ni malagwa ko wal idiya wi dan nan ta ci zuba na ne ta ci zo nan fata kuna lani ya tilmu talifi mata yiri ne da da gibo likali likali wa gushi kuti ni ya da na lamta abu ne ni ya likali na wa gushi kuti na wa wa muradul hadith na magana ne kwabi hadisi na eh hmm. ne na yo hmm. wa qala ga wa'ala bibbi anna tawriyata wa in kana la yahnisu biha kai daga Yaji, ji no le dono to ne je a a ga za a je bana fala yajuzu filu haythu yabtil bi haqqi mustahiqin fala yajuzu ungwayin Siluwa ne za da loji fe da amfani mai tauri yana har da yaftulu biya haka musta hikin na ga ake ya zano ci gina wa za mu jimawa zai na ma yi jimawa jiki tiwu to ne ya amfani mai tauri ya ga wasu ya ga gamuyo nan ga su ba tauri ya fe ya ake ya zano ci kwai rayi kwai dukiya kwai mutunci ko? waga tauriya wajen a'a <laughs> mo dé kí ọ mo dé límìtì. tó kele láti lànàjẹ àti ìgbìmọ̀ akẹ́lẹ́ wo ti takò fẹ́ ọkùnrin sí láti àárẹ̀ ìlú sí àṣeyẹn ń jẹ ní ipa ní kún ẹ̀rí tó jẹ ipa wà kẹlẹkẹlẹ. wọ́n lè pátá technicality dé ní ìdílé èdè fi majazi majazi dèndé òjijì ngábẹ̀ di kí ngábẹ̀ dàjí wúrúurú ń jù yáwà dàjí gbìrìgbìrì ń jì ló ngámàlá balaga is good ilmul bayan is good ilmul ma'ani is good ilmul badi is good wọ́n ti yá ni ọkọ́ àmá ẹlàgá ẹ̀gán wọn àti èjìyàn náà ṣe bẹ́ẹ̀ ní òde ugwọ̀ yóò pé ilé ní àjí ní ẹkátẹ̀wọ̀n àbí àjẹ́sà ní ẹjú wúrúurú sánú gbèjì yìí kanu ti wa sai da gangan wa ne gani ya a de mana wanji wa mana bibi no le ko nga be la kanu ti ko be de be de de ne ja fi be jutu akila de de me ti ba la me ti ganu ti mu ga uchi mu. mun ja kare o me ye gan istiara ji gangan be tauriya ji be tashbihu ji gangan be majazi za ta wai display o ce sa technicality wuce ga ba la ina e fasara bujila kuyoko mm. ngamala wakachimuli wale gan zanwet ne kalita si fi fi fi jari bi ni min ga wani ale zanwet ya zan sashi a kida mutan zai fi ga sashi a kida yake kida mutan zai fi ga a ta sashi ba wa gashi ba o ta o ta da buji wani ya ji da mutan kawai ɗagowar wadda daga kasuwa a jini a kawai da aka yi laura da gifi an ka laura tukin na dai bi sashi in boko da shi filosofa wuru bai guda da jini a daɗin nan a ce ya gawa gawa duk fanna wadda da wa wadda kasuwa a jini a ce gawa bishin wadda ya ajiye zana sai cici nan ya gami laɓata masu tiyobo ya gami banza ɓata masu tiyobo tari da ya biya sali a da ɓata masu tiyobo ya gami na jin jitun ma nan labari yi labari elukontatan labari endurogisi ẹwọ́n ti bá fẹ́ méjì yẹ́ ẹ̀sọ̀kúrọ̀ tó àfẹ́tàrà ah mallaka ń gbé tí a wọ́n ti gani ọkọ́ àmẹ́ ẹ̀zẹ̀ jí kàtún lárabta jí ẹbú ló fi alẹ́tù ya zanúngá jí kàtún àjíní náà wọ́n jí gẹ́ lárabta náà tó gáyà ní àyíyìn wawa nahu wawa sarfu wawa balaga wawa ilmul bayan wawa ilmul ma'ani wawa ilmul badi ko wawa ilmi an nishtika ko wawa ilmi adabu bene biyu ne da wasi bo larabci wa yunwu shi mu de ndigiri amma wa ke da na bani wa wa makuranu ba wa ma hadisi ba wa bi aqida ya wa bi akamu fikiya ya wa bi kaza kaza to kila wace jinin kasa sai da je mutakhassis wa specialist ilimin larabci ku yo ko mutakhassis yo ka un injilari zai mutakhassis in nahwu amma kariyo takhasu so dana nawo kawai ko surfo kawai ko balaga kawai nan its good wadda general knowledge ya ba su musulunci wadda kurami wa za a rubuce ku fiti waje kafin ra'adi sai arba wani hadisun duk kayan bulugun marami riyadu sayin lulluwar marjan ko waje kafin ne tafsiri kawai iri tafsirai sa'adi gawa ya amma ke shi dai gurugudu yau da yanzu ko littafi fikihu kan waya al'umda filfik gawa jikiyo gawa jiwo lole waje basic knowledge ya tiye kiwo ya tiye fununu kama ba ni ko wacce shi yau kuna wa ganji zai ji na wani <laughs> nice okay ki ta na hau

a ce wọn fuji bayani ce kemle zaje kemle rufin yaji donin da farla yaji man na ci da a ce ginga zanna aje waya bi in rediyo shi gugu gade muci a ci jigan muci jin ayayen ya tuka rijalan wọ́n gbáyé mai gana ní ǹgan zàbà jíjà àbẹ̀ mọ́ka wọ́n rìjálà wọ́n lè rìjálà ń bá agbóná tí ó ajẹ́rẹ́jà àbẹ́bì ṣá àdàbí ó náà kó àmá wọ́n fẹ́ jí fọ́sára rẹ̀ kí ọ bàbá àjíjà sa kẹta prof ko kashin zage lulu ya bino ga <laughs> ya tuka rijalan ba gija domin nau'in zagija lumanin wani ya ga giya ne ɗaukaki bombo kàtún àrẹ̀bí sákan látàrí yẹ kú ti dájú ń dà iye ń lóci ń gá ilẹ̀ kàtún àrẹ̀bí kẹwọ́ yìí language kawai na daɗi yakwai na mafi language don lalaga wa jiki a waɗe fannin loci a amma waje yi zai language loda loda kafin fannin loci ko? yes wani ba na kuskuren cikin masu azalani kari arabi ka kawai maza na biyu wa duba ke kadawo ke hukumo zai muda aliyu zai hantu na kara binu ki shuruti alkali ki ke jiriyo ki alkazufu ki rike kazaf bai na ji kazafa na yau lafazin kazafi ki ji so yi shi sori hanyo ki son mace ci wuzi ki yayon wuzi sora hatan yayon ke ziharo ke li'ano ke ilawo ke talaku ke rikin talaku da jiran ne talaku alba'inu yo ba ta da nasu da redu babun nuna ke alhadu na to ke ji hayo so kici fi bonan e zaddanin gagoyin wa kpaja mai gipa wuce ga zugu bonan ba ta ranar ilimin e ganin adda nasu da ilimin e nuna malabo ni fa da wala ajima bai ta ko to fe ga ne to aka da mi sunan nan dole yalla shi dan yana je ni nani ba ni no ga ci ko tukin babu na ji ne in za ga kunu in za ga kunu e bo tun wa da jo haila ni amma ci ko fe gon ari to shi nan ci ko fe na Olùdíṣọ́gútá wai unduru cakuta ne ta biya zundo ba ne bata wa jalu da un katinu wa shifa'u wa muradi um, fi tarkibi mutafiqan ga mun nan yace wa ga yin wọ́n bí sáà lóṣe lọ́run gákí bá abúnnú mọ́sílì kàlì sí consulting ó pẹ̀gá àmọ́jẹ́sẹ̀ ìṣe yúzù alùgbà ti ṣì ilé ìṣì wọ̀bá jọ àdígájẹ lọ́yà ní kéèké mú jẹ ní pé fóòkùn ẹkọ̀ yẹn kọ́mọ́ lọ́yà rìn lawyer na gba alibi o wa njimu wuji to alibi fasara to aya to hadisi be ndore nge ji guni be likali kala se ku muta so ni ata alade jala alade goro ma na ifo e ngechi wa be so bi aga o se amaka jo se fo nta bebe ẹgbọ́n ga títà zakaru ọ̀tọ̀ pé bàrẹ̀ dẹ́jà nígbà nínú school of and islamic legal studies yẹ́mìnà wọ́n pè gan-an lókùnrin ló lè ṣe lẹ́nà ìfíjò yìí da kyari da wani otoka beji commissioner for higher education a tasirai islamic na ci wajen a waya a ciwaya general studies wọ́n ti gani ọkún ẹgbogbo lọ́wọ́ na tó yẹ gbàgbù kàrí sọ gbá ní dáadé náà diploma wọ́n ti yìí náà tó jìmí ṣàyẹ jíyàn gbá ní tó yẹ àrẹ̀bí jàndẹ̀rẹ̀ automatically mọ́ wọ́n dé gáyé state gbóró wa da ke shi fondo ta aka mishan lako lali kani ya e shari'a court ya e bada qualification ga mutum ne from an eh? from approved institution daga ba wuce zuwa sai bele ga a ah, nole waga gun wajiye ne wani wace geji ya fayi sheri ne fata ne wace zo gudu sai da lalace ka ga duk rabiu sa'ad Allah ya samu dace nan ga masala ya gura alharfi bil qur'ani ko ya zuci al alqur'ani wa bil mushafi bi mushafi ke mushafu al alqur'ani na dai bango na bango na bonna takadan yi maka ba bana ci baba mu mun ci fita a cewa ci la ni na ta kiyo na mushaf ta taqaddama zikru jawazil halfi daga e an gwagali ike biye ja'izu ya zashi kutiwo bismin min asma'illah husna da sunne mini sune shi ya tsoyaci na tazuna aw al harf bi sifatin min sifatihi ko ya zuji kuti bi sifa na min sifa ya tsoyaci wa alayhi yatin nazukum fa yajuzu al harf bil qur'an al karim ja'izu wa law shi kuti wa bi al qur'an na wacce ne li'anna min sifati rabbi ta'ala sai e bana al qur'ani mini sifa ya tsoyaci na wacce na bu ngabo wudan فالقرآن كلام الله تعالى على الحقيقة القرآن إغيرتي تشويو بحقيقة ولي ولا على الحقيقة إن الأدب إبو جرد يا مؤطلة بجهامية غني بأشائر عجيز فالحلف به جائز إذو جكتي غني بالقرآن جائز يبنى القرآن فرنسي تشويو alkur'ani ya ga yace ce ya ga yace ce mini sifu jibu don kai ji gane ko mun ga walakin amma ishtahara bainan nasi wa gashe bata ce za yi jo alhalf bil mushaf sharif idan e je ji kutibe mushafi ko wal mushafu ga mushaf masukun huwa ngai warakun takada juru wa midadu bi tawadashi wa jildun bi fana adan adan ne wa nawi min al masnuat yani bi ne biyu ne mine ne jaji nonan wa fi kalamullahi ni ya takada ne su kuma ga su ko da masturun baina dafatai na akati ne ban gugu babu ne sai arada bil halif bihi adike zaga ga wuce kutibe mushafi amma ne wai kwane gayi alhalfu bil qur'ani wahdahu fala basa waje kuji alqur'ani kawai yin ga tonne lefi da ba wa amma in arada alhalfu bil kulli fala yajuzu amma ga zanno nan wuce kuji be mushafi ne nan ya bana ngai takada na fini ubona gangani be banguyi gangani be takada na dan be e pana amu gune gangani be ya gane ke idan zakon da ke yi wa bere ina gaba yi wanda gamu ya ji kuji bai hannu wato fala ya yuzu na tsogoya ya annal waraka wani mai dada ya gwani waraka shi gani bai tawada shi wal jin zigan gani bai efe tun a jin halitta wuji wala ya yuzu na harfi biha bi hali makwai ne za a jin kuji bai na jin halitta wuji na wayan kanin aula man ga ɗaya da ke ganin ngayi tarkul harfi bil mushaf ya eh, zuga shi kuti gangani da mushafi ma mutlakan ne ma fi zalika min al-ishtibahi ala an-nasi e eh, gwanan nan wala gigi shi ba ta tashi wallahu a'lam ko ne da nuku wale ga zamani a nabi sa sallami na fi ya al ga al-mushafa zamani sahabe shi na kau a cuka da nuna ga ayyuka kiyo mushafu bayan yau ko? yagwana egan na kes na gifilo yi sarauni matsala yin goro kafaratul aimani kafara yin zane ga kuti shi nan ẹza kuti shi gan wuya jiya wuci be jiya wucan ẹza kuti shi gan wuga yan doci lugwa wuci be lu yan wuci jiya wuci lu yan wuci gwa ta kyan waje kafara jinan wa kafarat liyamini limun akada kafara ya kuti na ya ya za a anasa fi alhalifu abbe ke za na gashi kuti na nga le ba wuci majiyan wuci hannu ga wajina ko anu ga ruwa na wuci malugwa ma kuti shi dabo na, kafaru yi ya ito abu a shirin masakin mun ya miskinu guwayoyi yi aw kiswatuhum ko man ya tufu fam aw talu raqabatin muslima ko man lawuji muslimin lugwa faman lam yajid da na majiyanan fasu ya musalasa ta ya bi mata tabi'a in ga din mufiya azu ya fokuta ne ga mi suntu da shi nan lan ki sa a baina ha azu ya fokuta wancin ma wade wade tifa wade wade wafu wafu wafi azu ti fetu da shi لقوله تعالى لقوله عز من قبل سيد الله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون ما تطئمون أهليكم أو كسوة أو كسوتهم أو تعرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ولكن أما yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana sai ta lawala sun yana ya jikuti ya ta bankurta ladana fa kafaratu kafara ya kuti na toji wa malotuci gwana ka faru gayi ya ta'amu ashirati masaki wa ya miskini guwa yugi min ausati ma ta na alikum ya tace ne ya la ga ne shi gidan aw kiswatuhum kuma wa ya tofu wafan aw tarraqabatin kuma wa law shodu gwaji faman lam ya sanadiyana fa siyamu thalathati ayamin musyazu ya faguta zalika kafaratu aymanikum dan ga yi kafara ya kuti ne ya za halafta bi ke ga kuti jina ba ni kafara ji mimi ya jigi ba ci ya la tufu wa fun ta ci jikiro au ji lugwaji ye ni ti ka ga ne pa ta e jan sugo jikiro eh o da mi o foguta dodoji

daga shi da agwabi ko matsalayen yamini boyo ko matsalayen ziharu fuka wai malikiya ji a gan fi yi wa nimin a yi a fi bishin zirgi ɗaya ya gana gan zaga ẹ̀sàká kú tí yìí òtí jí kí a ń òtí a lè bá wọ́n lè wọ́n àti kàfàrà kó àgẹ́lá Wani ti ká ìwé dé tí wọ́n lè wùn yàtà yìí yí ọ̀zọ̀ àwọn mu. yàtà yìí ewu fún ọ̀zọ̀ àwọn ń gájẹ́ tó wùsì ìdókùn ẹgbẹ́ dúkìá dé

ko waje gane ko kayan da talakun fi azu wa sai yin yabo nan waje ka kuma da shigo a ga yau sai yawo yabon ga wani wata ma ga kai dole ko waga irin da yawa sai da ga mun da ja ga tsanani da ni tabbas wani ina musun ci galado mai da tartibu na ga wata tartibu wuce wunde so yunde so na na so to ba sharia ike no ene musu labe na wejo amma so man wuci so zake ji wuci ji be wuci bo e ba block ye mi su ne da ja da a fi da la ji so ko zo no ya su ke juji intentionally ya aga la le musulunci ba taqdir li ta'am man gawa yuqaddaru li ta'am fil kafarati yan gici na waya zage wa gargawa duka fara nan man ji don tsungayi bi muddi ta'ani muddi yan gici ne kulli miskini ya miskini nillo yau tsaye mu biya asharata masaki na ga miskini guwa gina na, miskini ni muddi ni miskini ni muddi ni ma'ana ga za guwa yi bani muddi wuki na wannan muddi guwa eh fa'an na fiya ibn umar an lauka ne za a nasa ke wani ga kuci shi mu beji yan wucin a ta'ama ashirata masakin wala miskini huwa e yaji da kulli miskini mudmin hinta za miskini dando wayu mudini ko kishin totu iri min ya sunna je gina bil mudi al awwal e mudi ya mafari ibn abbas radiyallahu anhu kan ga mudin li miskin mudin ni ngo miskin don da yo wa an zaid ibn sabit qala ga muddu min hinta li kulli miskin muddini ko ga miskin dundo wa wal muddu ngai huwa ma yamlau kafai rajul al baligi da ba gina di baligi anina e go guba bu la ku goju e ta ashwaru guba ngai muddini wala tutasar ala al-hintati wahdaha inma wajha hintatu kawanya bal ta ta'adda Allah na fi mazkura e na ja ko sha'ir ko ko rito bide na jawo nan da zabibu na bata ne ga aka fi bo warajiu ina maza ga na sukun a ga an na ta dazira sunafi waga ga wa ya zaye waga ga wa zai ta ba shi mazaki ne kuti na waje wace wa ji fara na mun je na kawai an gwagon da jigare ila ma ka ne min galibu kuti balad ki yana dokun ga ya ce giye shi wannan min alhububi ya yasu suna da kawai ta'ala min ausati ma imuna alaikum wa wasu kuma min ausati ma su imuna alaikum sai ya juzu fi al'urzu ya bugu halin na wala urzu ya urzu shinkafa ko wani juwo wani ful gangani da ya zuwe wani juna ya bugu ba a ga yawa yi

àmọ́ ìgbẹ́wà àgá da ajá ẹ̀ lágbé ṣáàgùn wọn láàrín òjíjá àdá aláwọ̀-jẹ̀bù níbi jàìlàwó yíò àgádá alájẹ̀ náájú jàgbọ́n kàfàrà jẹ́ mọ́ ìlàwó ẹ̀yà aláàlímọ̀ gúbà oúnjẹ nínú ọdún ọ̀lájẹ̀ olóòtú zane jijuwa a ga yara tun nufi a sai beto bibi a sai to alhamdulillah riyoyi amma ga wani yadda la ku kiya la ku mujje fasara sa be je jina ibn ibrahim ibn hanya ne sabo lil imam ahmad isaq ibn ibrahim ibn hanya ne sabo ga imam ahmad min ji makanta imam ahmad buwo a da ibn ka ce masalin imam ahmad na waya jima'uhum ko mba ga ga wuce ku a yi ga ga imamu awad in ba za da ga ga waje ka fara ya kuti no jenan in ba ya jima'uhum ga ku koyar kan wayo su imuhum mun ci ma ya yaji ya kubzan wa lahaman ya bure yan gani be nakan aw kubzan wa adiman kuma bure yan gani be eni kuma fabe ni ko kala ga ana karau zalika imam Muhammad da miyan nan miyan gannabo da ile rungo ya wuju yi yi yi tamran wani ladon gina ya aw hinta ko ta au shahiran ko mashahir no ne don ko so ba ni ki wago waga ji kafaratul yamini ko je so waga je bobe zo a a ki galibi ne yiki ba ba ni no shinkafa ko Eh, ebe gidiya na dai laifin kamu ko hmm. a gulabu sau a lege ne galibu ko na eh? shekafa ya jika ba shekafa ga kọmọ gbá ní gẹ́jì ní ẹ̀zà gẹ́jì ní ṣáṣì ìwọ́n tó na níye lápá ní na fún níye ẹgbó ìpá ní àdíjẹ́ aswich dábọ̀ àdá shekafa ní mẹ́wọ́n tó ti gẹ́jì bukata ní wẹ̀dẹ́gùn dubai dáàbò wà jí wà ní bàtíbù kọ́ jẹ́ tòmínà àbájú náà wáyà kájìdún kọ́ òun ṣe dánwò yọ̀ fẹ́ gbí wà ó lọ́gbọ́ ní skù wà dédé tó yẹ gbẹ̀gbẹ̀ dáadẹ́nu náà gọ́sí wẹ́dẹ́ ń gáì gálí ìkú ìdìlẹ̀bẹ̀lẹ̀ dìbánú kó wọ́n wà dáwọ́ ṣọlọ́lọ́ra domin su ko zai yayi kuti a ta ta yin siyasa yin yayi kuti wallahi na ji ka zai wallahi na ji kota ye wallahi na ji bonkuye wallahi na ji ka zai wata bo da magaje ka zama gaje ka zama gaje ka zama gaje ka zama gaje mu haka zabi campaign ne da partner sai ba da bonin wasa lana su alƙawari din da ladan ja to kuti shi wole kaza na she na kuti na ka fara sun na ji ba na ji da hadi ìdájọ́ wàláyìí jíbí wọn nígbàtún gújárù wàláyìí tàláyìí sọ́mọ̀ bí láyìí lẹ́bí láyìí láwà nígbàtún gáwọn jù wàkí har da kùránì yìí rí tètè wàkí agàbí máa jà máa rẹ̀ makucin ne yi zane ga a cika fara gato yan na yi wasu kawani daga ci gwamnan da senato da kaza kaza to ko kin na yi yi fat ya ka fara na jin wakuna albaji da adana yi jobe an zando ya ne ki ka fara ke wani to ko kin na shi bi da wani eh yan ka la lawo sai ya zaje ji wa ga to ani yes ñoy ni nga ma laawe ga talaw ju lu ci abu sa ta wundi tu gwalanya da mm. ne di zakana ya zaka ta aya sadaka wa guni legaji legaji kuti ti o ma she wanu wa di ka fara en wu ya da juji wa di ka fara en wu di ko ma wu ka fara en wu tu fo da yi ko le ne ba sa fune je fo sa ku te te ma na ma e to ke fa ni ko le pa ta ti ba ne ji gaji eh le ya ke ji ziaru le ya ke ji ne jamu ta sadakatun jariya take sadakatun jariya ke da nare ba ta da ma'aikakwa su ne ta ne gibe don ga kya kyanci yau soje fiye gbayin awuwa fi adini a ganin fiyanci ko mi sai sai suwa ce wallawa don mu jama'a jama'a ta musu kawai banci ne matsala ya gurin man gawa amma hali yi uta alƙima an ha wa hali yi uti alƙima ta an ha in ba wa ga kima wuce gawa yau imana a ga muddi ni ga aiki ne a zane wa misali 2000 wato kai miga 2000 wato wa ciyazu ni milani zara kama an gyani a da 2000 wato dan zo zan fi bijikani ni jikani ni ga na shi ma na jikani ga yake ne mu je zai ni londo nan wa ha ta shi hunja na faraju ayo da ne ke zabe ga wuci je daga zugun ana la toti wa la tota wa la ki mu ya gamala ka za ya nabi buwa waya wa kaulu ahmad na ga ga imam muhammad wa kasirun min alim da dokun da ya manji fa inal aya zahira fili ta'ani ma yabana aya ga ga zaji ga wodi kiyo wo ya da yogi min awsati fa ta'amu ashrati mazakin wa ya wo yogi fa kafaratu ta'amu ashrati mazakin ko ila yogi duna yusa'il qima ma ga ya equivalent ye wayoyi wucin au ma ya ku makama akwai na yi gini yuna matsalayin goro takdirul kaswa ko nga ngo da ga ya zawo fun ko kya yi ko to ko jena ga ya zawo fun ko qala wafaq din ibn qudama ibn qudama ya gan litafi al-kafi inda al-kafi shi a jari alkafi ibn kudama yace fiki wal hanbali wega la tataqad tataqaddar alqaswa bima yujzi'u fi salati aga ga la wa na wa la za fan wucu lukun ke won so wucu lukun ya wo jiki so wotu ye za guwo na ye ka ku na wa jika fa ni to ye zayin dondo ko don ko ju lift wa ya kiyo ma yi yujzi'u fi salati yana gaga hakun kyau ci hakun la sallah jin wa huwa thawbur lirajul la yutufu wa zabajo walil ngoli e wa zabaji walil mar'ati yanzu ji mazugun dir'un e wa duru wa khimar gan be je tike na ga ke jilbabu nan nan na yasturu jami'a nun ga ne kun so bayani wannan wala yujzi'u sarawilu wala sakala kan lokacin daga na ga waji ke yana ya zagu wani wadashi bai saka gowa ga yana zaji a a don na kogiya walla izarun wa da kuwa yi wani jina ya ɗiba kawai daga walla ya zo a a da hannun takfira ibadatun ɗan wani wajen ka fara ya kuti na waje na ibadu yo ta baro fiye alkaswa ko na waje baro ya tufuwa na gaya na kuna bonan fahashi ba a ci zatun ta sallah wata zai uke sotun minal ne. ẹni ọ̀gá ẹ̀gọ́ wà láìsànú wọlá kọ́kẹ́ ìwò olójíkíọ̀ wọlá ìwòwò yíò wọ́n náà jílẹ̀ kọ́tùnbọ́nukó wọ́n ní kó ẹ̀wọ̀ náà lú daga kó ẹ̀wọ̀ náà lú daga yẹnyẹ yíyó náà wọ́sáàrì marisan ma kásọ̀ hangbe ne kí tufuwa ne ha ce specify yiri ba an la ya ta'ayyan a ṣe wajibi gan waje mutane ga yiri kaza dole dole wata ka so jadidi wala ya waworo ya ko gan da wani afali yani ne illa an yakuna ma za batma illa an yakuna ma batma inda wai wani ga ga wani an ẹ̀wọ̀n ní já sáà ní kúrú dẹkùrù àlèlè fúpa tó dágọ́ọ̀zù ní kúrú dásàndà èyí ti lágbàsún gbáyọ̀ ní àbílẹ̀ wọn ti kí wọ́n tẹ̀ ilẹ̀ kan àà fàláyé jùsù náà kò já bí a mu e e ya wannan e na aibu fashbal ko alhabbul mu'in bari yan daga da yawanci ma aibu ne Ya kayan na waga da kayawani kotun ajin wo lulufuka ajin wo kitani ajin wo epa ajin wo ki ajin wo ki ajin wo so lulu yan so enyi na gishi ko nga ajin wa dere ba ta ngo ne wange amma wuju ku ne ga ku wuju ye ne ga ku sallaji na ba ye za ji su kun sai ti ga ku ko ni ga ku ko sallaji be ndoro nga ne ko so be ni masala ya e buru at-takhayyir fil kafara etsanawa la ga kafara jona manga wal muslimu mukhayyarun fil kafarati musulmi da ya sa kafara jin bayanan anwa'i salasatil mazkura tsakani ya guta tana tuye da hannun ko? fa'in na au tufidu takhir ebo na kalimar awon lakibiyo wala ya tabe fa'in ma da ta'amu a shaiti masakin ko ya za miskini guwan yi auke sotuhun ko mo ya tufu wafan autari rakaba ko mo la wujo lugwayi fa'in lan ya jiri she amina zila nuwa da salafa kaga wabe biyan na shagan ji zugun fa'alai su yawon zala ta yi yari mutu ta biya ta fi yanzu su yafa wuta ganin ya mutu da shi nan wale guta ya mafari na wade kiyaru amma kawo bai je guta wace kan gawa da shi nan ɓargon jiya na ko amma n gayi su ya rubo wale gan zane jinna wani wujinna zane jinna wani wujinna ga wale wuce dole wani da zama goshi wani dole ala zalika kira ta ibu mas'ud ina lawa ya ci ganna wani gayi kira ya ibu mas'udo rabi allah ni ga famar lamar yadda fasa yawon zalasa ta yamin mutatabi'atin anai da ana wuce ya zuye fa wuta ya mai su duro shi na matsala ya buru tun man halafa bi ghairillah kafara ya zane gashi kuti bai zane su ke shi na ne man ga wa amma man halafa bi ghairillah ta'ala zane gada shi kuti bai zanu su ke ci na tun yana falla hu a takfir an yaminihi mun ji doju na wa kafara ya kuti mun ci nushi na ya kagun da ji su ya ci mun shi kuti na ya an yamini inda alhanisi bi ka nga ale kuti yunji bana li annahu lam yanaqib kama taqaddama bayanu ya bana ku ya bana kunji kiyayen unwa ke mina bayani wa gani na wa inna ma yakfiru dhanbuhu an yaqula alhalifu la ilaha illa allah ya eh, zunubi ya kuke noda da shi bai zan da ciwo mai sai ta nan yana eh, fi zunubi wuce ya ga yin ga la ilaha illallah wa dalilu zalika dalili ya ce ga hadith da ga radiyallahu anhu daga qala rasulullahi su a wasallam gan man halafa fi fakala fi halifi billata wal uzza unza zane gashi kuti wuce ga kuti no ji no ci ga kuti bai lata mu kuti bai uzaina fari ya kulla ilaha illallah sanu illallah ga mu ko ebogo ezun shi kuti be na gice chane wile tinci ko ebona ne biga zanu ruga ji kuti be ndo bugi amma da na waje kuti be ndo chane ne amma wanne wuji ya church na church go alibi sa sallam bugi so waga kutiji da yin na ji coca ne nan wace hali kutiji wuce ba a gaga ka fara yin wado ya zayen gice wagi wado ki tufu wa faza wado fiyazu wado ji ka zauga waje i'i ɗaya da waje ne kiyo allah ilaha illallah ugan ebo halifu bigari lai na soji da hannun ji kiyo wulawun fi wuya amma za ta ce lahadis na juja ga zandu wani gaji halifu bigari lai na wajen ridda ya bane halifu bigari lai lai ma na wasu musun jati ya tundu ya musun julu ade zai da fahimta bodiri nan a'a wanda ga harfu digari la shirka ho amma wai shirka ta tangi wuyo ko man shi make ya jin bayani ke dai harfu digari la yo shi shirka ci ko da ke zane wa shi kuti bai na kula da matsayin ya gani su kwai nan ga mutu ya jin nan no dai da ko amma ala zahiri ya tinya asalin wuce shirkun asgar kaga ga ke wala daga ne ga diga biya ni yi mu wajiri dani na a a ne sai wa ruji ana mu jiga ne muke jawa ne suna ni ba lefin ci ko mu no ne biyan be lafazin shi wa wa biya ko a gan wazu musulunci ba ne ki gashi alalli na a'a daga wa yau ko wa alam matsala ya goro kafara kaman halafa bil qur'ani kafara yana da gashi kutibi al qur'ani na man ga wal halfu bil qur'ani ezuji kuti bi alkur'ani kal halifu billahi ta'ala jeju e bi ezuji kuti wasu yatin latin aw bismi min asma'ihi ko be sunan da cimini sunan da yato yaci aw bi sifati min sifati ko be sifan da cimini sifati yato yaci fi kafaratu ala ma taqaddama bayanu zanna di kafara kamna bayani wa gali wa amatu ali ilmi majima bayan yanzu ala jawazil harfi bil qur'anil karim aga jaizu idza shi kuci wa bi al qur'ani wa lam yukhalif illa ashabur ra'i amma da zai yi le bana ba ta mai musulmi da shi kuci wa bi al qur'ani zai le ganda bana ya ashabur ra'i aga al ahnaf ne lamti maza bayan ni fanan ne abu ani fanan fa zahabu ila an al harfa bil qur'ani laysa yaminan ebo na mai hanafiya shi a ga yanzu shi kuti ya alkurani shi kuti ya wala jibu fil halifi bihi inda alhalifi fara. a ci ga yanzu kuti shi bi alkurani to bu bi lami tu kuti shi wuce wuce aliyu ba a ga wani kafara ne ga yan abu ani fashire tu wajatu fi zalika ɗana ma ya wuce da suku annal halifa bil a ga kuti shi bi alkurani gairu halifin wala mahud a ga yiwo ne da yake yana gwa maza bayan abu hanifa maza bayan a sabu rayu ga malafayin yanin a gaugan ilashi e a ga guba a di alul hadisi amma di alul ra'ayi alul hadisi shi a ga yi maliki ibn al-majishun da zai ji biyanin manan manyan hijazu kenan alul rayi shi ma a yanzu manya kufa shi ibn alul hadisi shi a yanzu na haka na hadisa ya jibiyo amma alul rayi shi su shi a jafe da lutun yau a gagan da urufi da istisani bene da ya ci gane gama mala ashabur rayi shi a jaga gashi dan gudun na shi a jihar hadisi banan na ole dùn kó gama la'ana fi ci mahalle ba babun na bu e gana fi na shi mawallawa halar mun ji kiyayen mun ji e kuti ya wa gani ba alkurani kaga wa majiya wasu na gawa jina ko wasu na gawa luwa kaga wa ruwa zuzu ga kijin ga ka fara ji e ya yi biye shi ba wasu lagun a sheka amu ci gawa huwa kaulun marjuh e ganna na manya na siya shi ganan e goyo na gwaka na wa ba'du ali rayi sashi ya zai lamitu alu rayi shi nan ne ya kulu bil khalqi aja sai ga ga alquran makhluku wa min huna daga babu masukun da khala alaihi mudakhalu fi hadhihi mas'ala daga babu ga boye gaggada mu ci ga da mas'alan mu e bone ga da na je ba to al imam abu hanifa na. e ci ga al imam abu hanifa ga alquranu wikiya wai makhluku alalima sheikh amr abdul munim salim un kalita mustaqillan etiyan un defend ya imam abu hanifa gan e ga wancin ba abu hanifa imam abu hanifa kala ga alqur'ani makhluku ne ga wancin jiya un ta zuwa e bane ya abu hanifa da bane da go al bi khalqi na un ga su ko ya boye da ya go gan wa ga wancin wancin je da ba da ku kuyoko ga shi bu wangi na ya abu hanifa gan ya ci gan alkuranu kalamullahi gar makhluko nan ba na abu hanifa da bitici matsala ya aqido ne mas'ala irja ulfuqaha'i matsala yake mas'ala irja fuqa mas'ala ya ga imam qawlu ay eh, qawlu waqiqad e ga gan bi aqide atila amalu da ya kiwa imani wa ba buga wa limamu abu hanifa jike wuce mai ya sai cufa gangani yoyi mito da lita fi ta katori yoyi ya kasu ji mai abu bi sha Allah ẹgbọ́nà ila ya fita cin annafu yau sarauyin zane-zane lobe daga aki da ya murji a sa aki da ma maturidiya ba guyo ko mun hmm. ga da an ba di salaf agwa bere ba sa shi ya salafu jo fi kafarati man hanata bil halfi bil qur'ani yace e kafara yana ne ga kuti bi al qur'ani malami tuya wuce anan in anna lay bi kulli ayatin kafara aga aya doro da da qur'ani suka kafara di tubo wa fi ba'd riwayati riwayan da ciwo magam بكل حرف بكل حرف كفاره حرف دنگ na wada Qur'an zuwa kafara wuji wa marwan ibn mas'ud abu gandabe da ba ibn mas'ud رضي الله عنه والحسن البصري عند حسن البصري ما روايه النبي جان wato bugu wala fi wa ma ganda ta daga babu labin masu yanzu bi asalin basuriya wa huwa qawlu mukhalifun li kitabillahi ta'ala ibnani litafin sajibana wa النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحانطة بالله في يمينه ebon da zane ga kutiji be tsaye ci na wunci ma'alle kutiji wuce bana la ya ji ba lai la illa tun waye da kafara ni ke tiga iwa jibita ciwo kama wa da bil kitab kemnu be da alkur'anu nan wa kama wa da tabi suna kemnu be da sunna nan wa man halafa bil qur'ani zane ga kutiji bi alkur'ani nan fa kad halafa bi sifati min sifati rabbi ta'ala zane kutiji bi sifati min sifati yasu yace wa lam yarid kitabun wala sunnatu dalil mabe daga alkur'ani ko sunna yin faruku bai na hazali yamini wa bai na yamini billahi ta yin layi duk bai da tsakani yau waje kuti wa alkurani ko waje kuti bai ceci na ibuna alkurani ya gaya ceci yo ya gaya ceci masu fi yamini fi fashi yan ceci ceci fabi je ba dai yin goro man gan alhalfu bil harami wa takfiri anhu ezu shi kuti bi aramu da kim ne zaji ka faru jini won ji ga za shi kuti no ga bi aramu ma yi ana pa ne ga emi ni ji aramu ya mi ga kaza jini ko la ji ganewa eh kaza ji aramu ya ni wallahi da kim ga kaza jini no le da ko ga wai pa gon na mu won ji ga za shi kuti bi aramu ya ko ji gane hakan nan man ga wata ari mu shi ezu lendo ji jaramu ya ci tacin min zaujatin yau ga gani wajen haramu yawi amin sharabin ko ga yin kaza ne suna ajin haramu yawon amin malbasin ko tufuwa ko ga tufuwa kaza ajin haramu yawon au dabati ko ga daba kaza ajin haramu yawon ya guta zumu ba ko kawai rodi ni zaujaci wani da ya gani zaba yi ga nuga ga anti alayya haramun wa ya ajin yawi fa fakulu haza bi manzilat yamin fatan da matsayin ko jibon adam wa fil kafara لانه ما كفارا كما يدل عليه قول الله تعالى كنا تشيت لاتنا تشيت لاتنا يا ايها النبي لما تعلم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم هو الاليم الحكيم ya yi nabi ya wa nabi lima to harimu ma a halallahu laka kila yana ce ta ajin halalli a wani wani ajin haramu ya tita a cin ru tabbatare marza ta zuwa jika na waya da wayar da ya sashi shi yin wani ko da wayar da yi yiwa shi na wallahu fun rahim Allah ya tsoye ne fabi zai mai goyi da shi na kadi farad Allah lakum ta illata imanikum sai cula ajiwa da bita ce yabo ko na kuki ne shi na ya gaji jina kai yi ti be ga ka faru jina no le nole ku ma bu ga yi ma tuhadu Allah ne ka ta yi gancin wallahu wallahu ce ga ya tune ya fiye mun ma ya nasarar wala alimul hakim ya tu ta tu na de deli umar da yake mana ce fasan wa ta'ala ya mi mi fa wa Allah ta'ala ya ne ko nole ga wasu na hannu daga nasu kun ce shi la'ai don gaye ni wa shar'a fi kafara mula da ga yaji kafara ga wuce shi wa sababu nuzul hadhihi al-asab na lati ta ne shi kama rawatu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha kimna na Aisha radiyallahu anha gobe nan qalatun ga كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عافي inda Zainab عند زينب Zainab جحش زينب ابنة جحش عليه الصلاة والسلام عنه فدا لو كانت زينب بنت جحش wala kutu indaha anabi maju shi tubo fawata'tu ana wa hafsa na na shagan wi wanda hafsa a tanugu inda an ya inda an fawata'tu ana wa hafsa inda ayyatuna dakhala alayha faltakul lahu a cikin to mutu zan do na anabi diga ga dai tubo da zaman cewa anabi gan akalta akalta maghafir da ke waje wannan ɗan yiwu ne mu ke tafarnuwa na ima ne tun biyan tafarnuwa inni aji domin gari ha magafir me wasu ya magafir yi ne kala ne daga la a'a walakin ni kuntu ashirar wa asalan inda zainab ibn jahsh wanda mai zainab zaunci fiye mu ya funi fala na'uda lahu ma kara ya katulu biya wa kada halaftu ma shi la tukbiri bi zalika hadan hadin ga zan doro mare

a ti agabe a ṣe máa gún ní ilé ìgún ṣe wọ́la ló ṣe àṣùdẹ́ka tó wú ní àríbìjì iná rẹ̀ na mace láwọn ní àríbì bẹ̀ ní ọmọ àti mọ́nà wà ya na kabira ranar shi ma a shi na ne na gai na na waƙila zan da ci magayin an na nazalat fi tahrimi sa sallam li ummi ibrahim mariyat al-qibtiyya la nafsihi an da ci maga a cin ayan na shi yayan da bili mutu alim ma Allah laka tattaki marda ta zuwa jika a cin cin kakuna annabi za a sallam gan waye ne ibrahim ne mariyat al-qibtiyya nan annabi gan wajen haramu ya ci ta cin lamma wajadatu hafsa maha kakuna hafsa mutum a nufi a a sallama don katayen mariya tulikibuti yana fi kakakuna a nufi a kakuna mutum hafsa mariya don ita a nufi za a sallama katurbo ya na wa ayyanka a sabab kendoro tun gayi na dai fi zalika fa muktasim bi ta'ala na Allah yace ce tare mako wa kad bayan Allah ta'ala hukuma Allah subhanahu ta'ala wa hukunci hukan wa ja fi kafara gazo zoji kafara qala ibn abbas ibn abbas Allah anhu ga fil harami ya da ga wuye kaza lajin harama ya ta ci yu kafiru ngajin da kafara ji so insha Allah ta'ala babu gabu ya yi da kafin banin nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh